الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن لستن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبروا كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يرون كأن أنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدونا مريتين أصبر goma ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan karatu namu mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin duyufur rahman masallacin kwangila a garin mina a jihar Niger Najeriya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya Allah ya kare mu da lafiya baki ɗayan mu malam menene matsayin dan hakika a musulunci sannan ya halatta idan ya mutu kai mai sallar jana'iza saboda ina wasu wasi akan musuluncinsu wannan ita ce tambayarsa ta farko in aka ce 'yan hakika waɗanda suke ɗaukar komai a matsayin Allah shine ma'anar hakika an gane ko to duk wanda yake ɗaukar komai a matsayin Allah wannan ba musulmi bane kafuri ne in ya mutu ba za a yi masa sallah ba sannan kuma ba za a binne shi a makabartar musulmai ba wannan shine asali in asalinsa musulmi ne daga baya ya koma haka to ya yi ridda hukuncinsa in akwai hukumar musulunci kashe shi ake yi domin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya ridda ya bar addini to hukuncinsa shine a kashe shi tambayarsa ta biyu ya ce shehu abdulkadir jilani ahalus sunna ne ko dan bid'a ne si da abdulkadir jilani ahalus sunna ne malami ne na kwarai wanda ya rayu akan aqidar ahalus sunna wal jama'a kuma wanda ya rayu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da malaman da suka yi zamani da shi suka faɗa da kuma waɗanda suka biyo bayansa kamar shekul islam ibn taymiya wanda yana bayani a kansa a wajaje da dama cikin littattafansa cewa mutumin kirki ne malami ne na Allah salihin bawa ne mafi yawancin abin da aka jingina masa ƙarya ce aka yi masa amma shi kan yana kan aƙidar sunna akan tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa in ka ɗauki littafinsa algunya li ɗalibi ɗariƙil haƙƙi za ka ga haka duk abin da ahlus sunna suke tabbatarwa a yau ya tabbatar da shi a cikin littafin sa al-ghuniya li talibi tariqil haqqi ya tabbatar da cewa Allah yana sama a cikin littafin sa na al-ghuniya wanda wannan shine akidar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa dangane da istiwa'i to da kuma sauran al'amura sannan ya rayu ne akan mazhabata Hanabila mazhabar Imam Ahmad dan Hanbali mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum ni na yi rantsuwa wanda ya kama zan yi kafara a watan azumi tambaya zan iya ciyar da miskini ko yaya za a yi ko yaya zan yi eh daman hukuncin wanda ya rantsuwa kuma bai cika abin da ya rantse din ba ya zama kafara ta hau kansa matakin farko na kafara shine ciyar da miskinai guda goma ko kuma a yi musu tufafi ko kuma a yan tabawa in kai ɗaya ba za ka yi ɗayan ba in ka ciyar da miskinai goma ba za ka yi musu tufafi ba in kai musu tufafi ba za ka ciyar da su ba in kuma ka yanta baiwa musulma ko musulmi bawa to nan kuma ba za ka ciyar da miskinai ba ko kai musu tufafi waɗannan abubuwa duk an baka zaɓi ko ka ɗau na farkon ko na tsakiyar ko na ƙarshen to idan ka kasa ba za ka iya waɗannan ba to shine sai kai azumi na kwana uku a jere ya ayyuhal la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون Allah madaukakin sarki ce Allah baya kama ku da rantsoyin da kuka yi ba da gaske ba ya sassun rantsarance sai dai yana kama ku da rantsuwar da kuka yi alhalin kun kudarci niyyar rantsuwa a cikin rawukanku to irin wannan rantsuwa idan ba ku yi ba fa kaffaratuhu kaffarata it'amu masaki na ciyar da miskini guda goma min awsati ma tudimuna ahlikum tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku mana ba abinci mai tsada ba ba kuma can na ƙasa mai arha ba na tsakatsaki auki suwatuhum ko kuma ku yi guda goma tufafi a madadin ciyarwa au tahariru raqaba ko kuma yan tabawa mumini ko baiwa mumina sai Allah ya fa man lam yajid wanda bai samu ikon wa'ancan abubuwan ba ko dai bai da kuɗin da zai yi ko kuma yana da kuɗin amma babu mutum zai iya wayar gari a garin da babu talakawa shi yana da kuɗin da zai ciyar amma ba talakawan da za a ciyar zai kuma iya wayar gari yana garin talakawa akwai talakawan da za a ciyar amma shi bai da kuɗin ciyarwa wannan duk zai iya faruwa to haka nan ma bayi zai iya yiwa kana da kuɗin siyan bawa amma babu bawan a kasuwa ko ya zama ga bawan a kasuwa amma kai kuma baka da kuɗin siyansa ko yi tufafi ga muskinai guda goma ya zama ga tufafin ba kuɗin siya ko kuma ba kuɗin siya amma akwai tufafin to duk dai sai Allah yake fa man lam yajid wanda bai samu wa'ancan yin abubuwan da aka faɗa ba a farko fa siyamu salasati ayyam to yayi azumin kwana uku to anan Allah bai ce a jere ba to amma duk inda Allah ya ce a yi azumi in dai na kafara ne yakan ce a jere ne domin shi manufar kafara shine a dora maka wani horo da zai sa gobe ba za ka sake laifin ba to shi ko azumi in kai shi a wawware ba zai baka wahala ba amma in ka jera ya fi bada wahala to da haka malamai suka ce duk da anan ba a faɗi a jere ba sai a ɗauko a inda aka faɗa sai a kawo nan domin manufar da ɗaya ce kamar yadda bawa ma a nan ba a ce mumini ba amma a wasu wajajen da aka ce baiwa sai aka ce mu'mina da haka akwai sharaɗin imani wanda bai samu haka ba sai Allah ya ce azumi yin hakan shine kafara ta rantsarantsan mu idan mun yi kuma Allah ya ce mu kiyaye rantsarantsan mu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ne mana bayanin ayoyinsa don mu zamo masu godiya a gare shi takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum game da ƙananan yara da suke azumi yini gaba ɗaya yaya yake da lafiyan su kaman yiwuwan samun ƙwalsa ko rashin lafiya to yaro idan aka san ba abin da zai cutar da lafiyarsa a bar shi ya yi azumi in ma zai ɗan kasa a ɗan tsawatar da shi don ya yi a koya masa domin haka sahabbai suke yi suna koyar da 'ya'yansu azumi tun ba su isa yin azumin ba wani lokaci in yunwa ta damu yaran suka kama kuka sai a yi musu dabara a ce ga tukunya can akan wuta ku yi shiru ku yi shiru abinci ya kusa sauka to da haka da haka dai har a kai a sha ruwa da haka babu laifi koyawa yara azumi balma wannan shine addini ba za ka ce ba za ka bar yaro ya azumi ba har sai ya balaga in ya balaga in ba a yi wasa ba yin sai ya masa wahala a bacin yana karami ya fara koya kamar yadda ake fara koya masa sallah tun bai balaga ba ta yadda da ya balagan zai iya yi ba tare da ya sha wata wahala ba to amma idan aka tabbatar da cewa yin azumin zai iya cutar da lafiyarsa to wannan ba yaro ba ko ma babba ne sai kuma a ɗau wani hukunci ba na azumi ba domin manufar Allah dai shine sauƙaƙa mana ba manufarsa shine ya tsawwala mana ba ko يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وما جعل عليكم في الدين من حرج ذاك ألا بكون تتامون بجشن الدين دقا من ذي في مزواق قلا قوها لك تو يأوكي منش المشقة تجلب التيسير kamar yadda malaman usulul fiqh suke faɗa in tsanani yayi tsanani to shari'a takan kawo wa mutane sauki ne ba wai ta tsananta musu ba wannan yana daga cikin maqasidu shar manufofi na shari'ar musulunci takarda ta gaba me ita ya sallama yake assalamu alaikum da fatan malam ya wuni lafiya sai jero tambayoyinsa ɗai ɗai ɗai har guda bakwai tambaya ta farko yace wace iriyar waƙa ce ta halatta a yi a musulunci kuma za a yi har a kai ta kasuwa sayarwa akwai waƙoƙin da ya halatta a yi su a musulunci waƙoƙin yaban addini an gane ko yaƙoƙin a waƙoƙin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin yaban babu wuce gona da iri ba shi sifa na Allah ko daidaita shi da Allah ko allantar da shi sifofi na yaban mutanen kirki musamman waɗanda babu su a duniya a yanzu domin idan suna nan a duniya to ana jin tsoron kada ka sa musu girman kai da riya ko makamancin haka amma waɗanda suka riga suka bar duniya to a yabe su don a kwaɗaitar da 'yan baya su koyi da halayensu su kuma kaga a lokacin babu wata matsala dangane da su domin ba rasa ma duniyar baki ɗaya ire-iren waɗannan waƙoƙin babu laifi dan an yi su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke wa annabi waƙa manufofin waƙoƙin yaban addini da yaban shi annabin sallallahu alaihi wasallam da kuma kare masa faɗa da zage-zagen da kafirai suke masa a cikin waƙoƙi cikin ire-iren waɗannan mawaƙa akwai irin su Hassanu ɗan Sabit akwai irin su Abdullahi ibn Rawaha akwai irin su Ka'ab ibn Malik waɗannan mashahurai ne cikin sahabbai wajen yi wa annabi waka da yi wa addinin musulunci waka to irin waɗannan waƙoƙin in an yi su ya halatta a siyar da su a kasuwa don wani ya siya ya ji sai dai babu kaɗe-kaɗe a cikin ire-iren waɗannan waƙoƙin domin waƙoƙin da sahabbai suke wa annabi babu kiɗa a ciki dan haka bai halatta ba ire-iren waɗannan waƙoƙi ya zama akwai kiɗa a cikinsu to sannan kamar yadda muka faɗa dole ne wanda zai yi waƙa ya zama ya san addini kuma ya kiyaye ƙa'idoji na addini akwai kalmomin da ake gaya wa Allah banda shi ba wanda ake gaya wa, sai ta hanyar ilimi za ka san su da haka ko a cikin waƙar ka sai ka kiyaye waɗannan ƙa'idojin akwai kalmomin da ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gaya wa wani in ba annabi su ba wannan sai ta hanyar ilimi za ka san su akwai kuma kalmomin da ake iya gaya wa sauran mutane to sanin waɗannan da kiyaye su yana da matuƙar muhimmanci ga mai waƙa da haka waƙa ta musulunci ba ta yiwa a yi ta da jahilci kamar yadda komai ma na musulunci ba yiwa a yi shi da jahilci shi yasa alfazazi yake faɗa wanda da da yawa daga cikin mawaƙan yau sun kiyaye wannan ka'idar da alfazazi yake faɗa da ba su faɗa cikin abin da suka faɗa ba na saɓa wa Allah da saba wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama da sunan bege ko da sunan waka alfazazi yana faɗa yace zinil qawla in hawalta madaha muhammadi wala taghlu fi shay'in min alqawli waqsidi zinil qawla in hawalta madaha muhammadi fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu yace wala taghlu fi shay'in kada ka wuce gona da iri cikin wani abu min alqawli na magana in ka tashi yabo wa qasidi ka bi daidai yadda shari'a ta ce yace zinil qawla ka rinka auna maganganunka in hawalta madaha muhammadi a lokacin da ka tashi zaka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu domin kowace magana da ka sani akwai ta daidai akwai kuma wacce ba ta daidai ba akwai maganar da zaka gaya wa Allah ya zama yi daidai akwai wacce in ka gaya wa Allah zai zama ba kai daidai ba akwai maganar da zaka gaya wa manzan Allah ya zama kai daidai akwai wacce zaka gaya masa ya zama baka yi daidai ba an gane ko to da haka wannan shine abin da ya zama wajibi ga mawaka su kiyaye domin Allah subhanahu wataala ya yi kushe ga mawaka da waka sai ya ce sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Allah ya ce lalle mawaƙa wawaye ke tare da su da yawa ɗai ɗai ne mawaƙin da zaka tarar babu wawaye a tare da shi in shi bai zama wawan ba sai Allah ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ba kwa ganin kowane rami jefa kansu suke a ciki mawaki ne bai sha giya ba zai zo dan zakin waka ya ce ya sha giya bai yi zina ba saboda zaƙin waka zai ce ya yi zina kamar yadda aka samu a cikin waƙoƙin da yawa daga cikin mawaka in giyar waka ta ɗebe su da santin waka sai su rinka faɗar abin da bai faru ba shine Allah ya ce wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗar abin da ba su aikata ba ko abin da ba za su aikata ba sai Allah madaukakin sarki ce illal na amanu sai dai fa waɗanda suka yi imani daga cikin mawaƙan wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai saru min ba'di ma zulimu musamman mawaƙan da suke yin waƙa dan ɗaukar fansa bayan an zage su wanda wannan shine mafi yawan waƙoƙin da sahabbai suka yi wa annabi dan su ba shi kariya daga zagin da kafirai suka yi masa a cikin waƙoƙi sai Allah ya ce wa alamul ladina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun da sannu azzalimai za su san wace makoma za su koma zuwa gare ta a gobe alkiyama tambayarsa ta biyu kuma dan Allah yaya ake kona aljani ya mutu har lahira dan gaskiya cutar wasu tana mana yawa babban hanyar da zaka baka kona aljani shine kai imani na kwarai in dai ka zama kana da imani mai kyau ba ma zai zo kusa da kai ba ballanta na har ya cutar da kai in kuma ya zo kusa da kai din to Allah zai baka ikon ka kona shi da haka kokarin imani na kwarai shine hanya ta farko ta korar aljani sawa'an ko ka kona shi ko kuma ka nisanta daga gare shi Allah ya baka iko na ka samu damar kun karfinsa domin su da kansu suka faɗa shedan da kansa yake faɗa ƙala fa bi izzatika la ubwiyannahum ajma'in ta yake illa ibadaka minhumul mukhlasin yace na rantse da buwayaka sai na batar da bayinka baki daya sai dai waɗanda suke da ikhlasi masu yin abu dan kai to waɗannan na san ba zan iya komai da su ba kuma ba zan iya tasiri a kansu ba to haka Allah yace inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin bayina ba ka da iko a kansu sai dai waɗanda suka biye maka daga cikin ruɗaɗɗu waɗannan su ne waɗanda za ka samu iko da galaba a kansu da haka hanya ta farko dai mutum ya zama yana da kyakkyawar alaƙa ta imani tsakaninsa da Allah to wannan zai sa ya fi ƙarfin shaiɗanu abu na biyu ya zama idan shaiɗanun suka shigi jikinka ko suka shiga jikin waninka hanyar da za ka bi ka yi maganin su shine kula da farillai matakin farko duk mutumin da yake da sakaci da sallah ko sakaci da addini ba yadda zai iya faɗa da aljani ba zai iya ba domin ƙarfinka na faɗa da aljani ba wai ƙwanjin jikinka bane ba a'a kyakkyawar alaƙar ka ce da Allah ita take sa Allah ya baka galaba a kansa to kuma kyakkyawar alaƙar ka da Allah ba ta yiwa sai ta hanyar imani da aiki nagari aiki nagari kuma musamman kula da farillai shi yasa wanda aljani ya shiga jikinsa farkon abin da ake fara gaya masa kafin a kai ga yi masa ruqiya shine kula da addini duk mutumin da yake sakaci da sallah aljani ya shiga jikinsa kuma kuka zo kuna ta masa karatun qur'ani batawa kanku lokaci kuke yi domin shine asali ya karya kariyar da Allah ya bashi a jikinsa ta tsari daga aljanu shine ibada ya zama baya yi da ko an karanta masa qur'ani aljanin ya gudu a lokacin daga baya zai dawo domin a jikinsa bai da kariya bayi da protection bayi da kariya wacce za ta tsare shi aljani ba zai shiga jikinsa ba shi yasa wani zaka ga a zo a yi masa karatun aljanin su fita amma da ya koma gida sai su dawo saboda da ya koma gida ba zai addini ba ba zai yi sallah ba ba zai kiyaye ka'idojin Allah ba to ta aljanu ba za su shiga jikinsa ba ina fata an gane domin yadda Allah ya sanya wa jikinmu garkuwa abubuwan da suke hana ƙwayoyin cuta in suka shiga jikinmu su yi tasiri to haka ya sa wa ranmu garkuwa garkuwar rai ita ce ibadar Allah subhanahu wa ta'ala to sannan wajen yin ruƙiya addu'o'in da ake kore shaidanu da su za ka iya samun addu'a ƙwaya ɗaya ce wani ya karanta ta yi aiki wani kuma ya karanta ba za ta yi aiki ba saboda shi kansa wanda zai yi ruƙiya ɗin sai ya zama mutumin kirki idan mutumin banza ne ya zo ya yi ruƙiya ruƙiyar ba za ta yi amfani ba tare da cewa ayoyin Qur'ani ya karanta ko addu'o'in da aka samu daga annabi ya karanta amma shi din ne tsarkinsa bai sai in ya karanta a amsa ba da haka malamin da zai yi ruqya dole ne shi kansa yana da sharuɗa wanda in an samu cika sharuɗan to shine yake sa in an karanta aljanun su ji raɗaɗi addu'ar ta tasiri a kansu ko ma ta kai ga ƙona su to waɗannan da ire-irensu dai su ne abubuwan da ya kamata mu sani mu kiyaye Matuƙar muna so mu yi addu'a ta karɓu matuƙar muna so mu yi tasiri a akan shaiɗanu tambayar ta uku ce kuma wai da gaske ne kana auren Ishaq Ja'far mai suna Zainab dan Allah a'a bana auren wata daga cikin ƴaƴayen Sheikh Ja'far Mahmud Adam la'alla yana magana ne akan dan uwa Dr. Ibrahim Abdullah wanda yanzu shi yake tasiri a masallacin Area 11 inda na bari shekara shida baya to wannan shi yake auren ɗiyar shan Ja'far babba wacce ita ce yarsa ta fari wacce ake kira da suna Zainab ni dai ɗaliba ta ce na karantar da ita a makaranta makarantar mahaifinta ta Usman ibn Affan amma babu alakar aure tsakanina da wata daga cikin ƴaƴayen Malam Ja'far Allah ya ji kansa da rahama tambayarsa ta hudu shin mace za ta iya cewa namiji tana son sa kamar za ta mutu hakan ba zai zubar da aji bane ko ba zubar da aji bane ya danganta da namijin akwai namijin da in kika ce kina son sa kin zubar da ajin ki ba akwai namijin da in kika ce kina son sa ma daga ajin ki kika ba zubarwa kika ba mutumin kirki in ka ce kana son sa ajin ka ne zai dagu ba wai ya kasa ba amma mutumin banza dan wani abin duniya ka ce kana son sa to wulakanta kama zai yi domin ya san ba so ne na gaske ba abin duniyarsa kake so ban kuma ce cikin masu abin duniya babu mutanen kirki ba in kika samu mutumin kirki kuma mai abin duniya dan kin ce kina son sa ba laifi bane ba mata da yawa sun zo wajen annabi sun ce suna son sa shin ajin su zube waye ko daga waye daga waye da yawa daga cikin matan sahabbai da tabi'ai su suka fara cewa suna son mazan ba mazan suka fara cewa suna son su ba ba laifi bane namiji ya fara cewa yana son mace ko ita macen ta fara cewa tana son namijin in dai ya zama soyayya ce ta Allah da annabi dan mutumin kirki in kin ce kina son sa ko da shi ya ji baya son ki to ba zai wulakanta ki ba ba zai tozarta ki ba amma mutumin banza in kika ce kina son sa in ya ji baya son ki to zai iya wulakanta ki shi yasa na Aisha take cewa ga iyaye ku sani shi aure kamar bauta ne ɗayan ku ya san ina zai kai yarsa bauta shi mutumin kirki in ka bashi ya riba ce in yana son ta za ta ji daɗi in kuma baya santa kuma ba zai ci mutuncin ta ba ba zai wulakanta ta ba to amma shi mutumin banza in ka bashi yar Koda yana son saboda jahilci da banzantaka bai san yadda ake soyayya ba shi ya ɗauka soyayya shine sakarci da shashanci akwai matan da da yawa suke kawo mana kuka su suna son su sa hijabi amma mazan su ba sa so shi mijin ya ɗauka soyayya shine ya fito da matarsa tsirara a gaban mutane a ganta akwai matar da tace sau da dama mijinta in ta sa hijabi za su fita yake yar kauye dalla je ki cire duk wannan kayan da na sai miki zaki zo ki rufe su shi so yake sa ta a gaban mota yana yawo a gari yana nuna ta wata kuma mijin ne zai gayyato abokansa ya kawo gida ya ce ta yi abinci kuma ta sako kaya fitet matsatsu kuma ta fito wai gaban abokai tana sabin shi anan ya burge shi dan boko ne shi dan gayu ne yana kwalliya da matarsa wanda sanadiyar haka yake buɗe kofa wasu abokan su nemi matarka da alfasha baka sani ba in mara tsoron Allah ce sai ta biye musu kuma farkon ummul aba'isin kai ka fara buɗe kofar sharri da aka dai cewa ana son mutumin kirki ba laifi bane ba ya tabbata addini manzo Allah matarsa ta farko ba shi yace yana son ta ba ita ta ce tana son sa ita ce nana Khadija kuma daga baya ya so ta ya kaunace ta har Allah ya azurta su da ƴaƴa bayan sun yi aure to haka nan annabi Musa alaihi salam matarsa ba shi yace yana son ta ba ita ce ta ce da ubanta mutumin nan da ya taimake mu wajen ɗebo ruwa ni na ga ina son sa uban yace je kiki kira min shi waja'atu ihdahuma tamshi ala istihya' sai ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu da annabi Musa ya taimake su wajen ɗebo ruwa bayan ta gaya wa babanta cewa ai wani mutum ne ya taimake mu kaza kaza sai ya ce je ki kira mun shi da annabi Musa ya zo فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين lokacin da annabi Musa ya zo ya bashi labarin ni baƙoni ne daga garin mu ana nema na a kashe ni sakamakon kaza kaza kaza sai ce kwantar da hankalinka Allah ya tsiratar da kai daga azzalumai to sai uban take sai ita yarinyar tana tsaye ake magana qalat ya abati sta'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin ta ce ya babana wannan hidimar da wannan mutumin ya yi mana ya kamata ka ɗan bashi wani abu domin fiyayyen mutumin da ya kamata ka ɗauka a matsayin ɗan ƙwadago mutum mai ƙarfin da zai iya aiki sannan kuma mai amana ita ta ga ƙarfi tare da annabi Musa domin aka ce rijiyar gugar sai ƙatti sun taru sun jawo amma shi da hannu ɗaya rinka jawo gugar ga anan ta gane me ta gane ƙarfin annabi Musa abinda maza suke taruwa wajen yin shi shi kaɗai ya yi sannan amanarsa kuma fa suka ce lokacin da ta kirawo annabi Musa yana binta a baya a baya dan ya je wajen babanta tana tafiya a gabansa sai iska take daga mayafinta to in maha'inci ne ya ga budurwa a arha a banza iska tana daga masa ƙaurinta sai ta kallo sai ce a ke yarinya dawo baya ni in shiga gaba in mun je inda za a kwana kawai ki rinka ce mun yi hannunka na dama ko hannunka na hagu ko gaba to kaga wannan amana ce babu ha'inci a zuciyarsa shi yasa take ta masa shaida a gaban babanta tace inna khayra man ista'jarta a qawiy al-amin to da haka take baban ya dauke shi kwadago sai ya ce amma kafin haka zan baka auren ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an shuka alayk yace ina son aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu amma sadakin da zaka bani tunda kai bako ne baka da kosisi, sisi noma zaka yi min ta shekara takwas in kuma ka cika shekara goma haka nake so amma ba zan maka sauki kasa da shekara takwas ba ala ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai annabi Musa ya ce ni kowanne daga ciki ne maka ba matsala in na shekara takwas din ne ma amma na shekara goma ne da ɗaya ne mahalli shahid almuhim cikin kissar annabi Musa ba shi ya fara cewa yana son yarinyar ba ita ta ce tana son sa ta gaya wa babanta babanta ya zo ya sanar da shi to da haka kaga annabawa da yawa mata suka fara cewa suna son su ba su suka ce suna son matan ba kamar yadda kuma da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai an samu haka da haka ba laifi bane dai dan mace ta ce tana son mutumin kirki wannan ba zubar da aji bane balma dai kara daga aji ne tambayarsa ta biyar a gurguje yace laifi ne mutum ya sa zobe biyu a hannunsa na dama ko a hannun hagu ɗaya a dama ɗaya kuma a hagu ba laifi ba ne ta fuskar nassi na shari'a ba wani nassi na shari'a da ya ce haramun ne yin haka to amma dai in koyi za ka yi da annabi a sunnance wajen sa zobe manzo Allah bai sa zobe hannu biyu ba zobe ɗaya ya sa ko ya sa a dama ko ya sa a hagu ya tabbata a ɗaya daga cikin 'yan yatsun nan guda biyu in ya sa a nan kwana biyu sai ya cire sai ya mai da shi nan da haka malamai suka ce kowanne kasa ɗaya ne akwai daga cikin malaman musulunci da suke cewa alamar wauta shine sanya zobe da hannuwa daga cikin malaman musulunci suka ce idan aka ce da kai zaɓo wawaye a cikin mutane to ka ce ku buɗe hannunku duk wanda kaga ya zuba zobe rakatam suka ce to wannan ka sa shi cikin lamba ɗaya domin in dai zobe manufarsa shine ado to in ya wuce ɗaya a hannu ba ado bane hauka yake zama baya kyau muni yake tambayar sa ta gaba yace waye Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu takaitaccen bayani game da shi tunda kana tare kuma ɗalibinsa ne kai to ya aka kasan muna tare ya aka kasan ni ɗalibinsa ne na taɓa gaya ma ne ko shakka babu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu malami na ne kuma yana daga cikin manyan mu a jihar Kano balma yanzu a Najeriya ko ko in ce ma a duniyar Afirka duk inda yaren Hausa yake zuwa to wa'azuzzukan ire-iren waɗannan malamai yana zuwa kuma ana amfana da su Allah ya kare su da lafiya waɗanda suka mutu kuma Allah maɗaukin sarki ya ji kansu ba ni da wani abu da zan dorar da kai dangane da tarihin malam Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu saboda ni hakan bai taɓa shiga tsakanina da shi na tambaye shi ba lokacin da nake karanta tambayar ɗazu na yi ƙoƙari in buga masa waya to amma na san a irin wannan lokacin amsa waya a wajen malamai yana da wahala da yawa daga cikin malamai ko dai ka ji wayar a kulle ko kuma sai ta shiga ba za a ɗauka ba saboda program ɗin malamai yana da yawa a irin wannan lokacin da haka sai naga kar in ɓata wa malam lokaci akan wannan illa iyaka dai ka bini bashin tambayar tunda yanzu irin wannan tambayar tana biyowa to in muka samu keɓewa sai mu samu ilimi daga gare su in ya zo sai ka ji a watan wata rana kuma sau da dama malaman ba su fiye son a yi tarihin su suna raye ba matsa musu ake yi su faɗi kansu da kansu suna raye na san malam Ja'far Allah ya ji kansa da rahama sau da dama an sha matsa masa yayi bayanin kansa da kansa wannan yasa dolan dola wasu gidajen talabijin suka ɗauki tarihin sa kai tsaye daga bakin sa kamar NTA Maiduguri kamar Kaduna waɗannan duk sun yi tarihin malam Ja'far kai tsaye daga bakin sa shi yake faɗa an haife shi a gari kaza lokaci kaza a waje kaza a waje kaza bana mantawa lokacin da zai yi saukar karatun tafsirin sa da yake gabatarwa duk ranar laraba a beirut nan ma ya yi tarihin rayuwarsa wanda da yawa daga cikin waɗanda suka samu wannan kasuna sun san tarihinsa daga bakinsa to wannan kayawa take yi a ba kasafai ba malamai suke so su da kansu su faɗi waye su sun fi son bayan su wani ya faɗe su wannan shine galibin sunnar malaman sunna da kuma magabata na ƙwarai to da haka dai duk da haka baya hana wani lokaci ka samu wani ɗalibi ya yi bayani akan malaminsa amma ta hanyar tambayar malamin shi ya bashi labari da kansa to da in an samu dama watan wata ranar insha Allah na san wannan abu ne wanda yake ba zai buya ba tambayar ta bakwai ta karshe yace ina son zama malami me zan yi kuma wace irin bara za ka bani kowane fahami da laƙani dan uwan yana son alheri kwarai daga gaske duk wanda yake so ya zama malami yana son alheri tunda ita malinta ba sana'a ba ce ita malinta ba wani matsayi ne na duniya ba matsayi ne da Allah ke ba wa mutum wani yana so wani ma baya so amma haka Allah zai kimsa masa domin akwai da yawa cikin malaman da suka zama malamai da ma'anar kalmar malamai ba dan suna so suka zama ba misali yanzu ikrima maula ibn abbas yaron abdullahi dan abbas ne asali bawa ne baya son ya karatu Abdullahi dan Abbas yake sa a daure shi a zaunar da shi a makaranta a dace shi ya karatu aka ce da Abdullahi dan abba me yasa kake matsa masa ka bar shi mana yace ba zan bar shi ba yaro ne mai kwakwalwa yanzu shi bai san bai wadda take tare da shi ba amma yanzu in yayi ilimin gaba hankali ya zo masa to zai gane kimar abin da muke koya masa wani daga cikin magabata in ban manta ba ko Sufyan ibn Uyayna ko Sufyan Sauri yace wallahi ba mu su wannan ilimin ba amma Allah ya tirsasa mana ya dora mana shi dole muka shigo cikinsa to haka za ka ga galibin yara lokacin suna ƙuruciya a lokacin da ake neman ilimin ba a san ransu ba wani za a kai shi makaranta ana dukansa wani za a kai shi makaranta a ɗaure shi wani a kaza kaza ni kaina nan kafata ta shiga mari sau biyu ko ba zan taɓa mantawa da wannan ba na yi tsutsa na yi kwarkwata na yi ƙazuwa duk a makarantar allo a lokacin gani muke iyayenmu ba sa ƙaunanmu. mu wallahi in muka zauna muna kuka a makarantar allo abinda muke cewa kawai iyayenmu ba sa san mu ya za a yi kawo mu cikin wannan yanayi mahaifanmu suna binni su suna rayuwa ta binni mu suka ɗauke mu suka kai mu ƙauye to sai muke ganin kamar rashin ƙauna ce amma yanzu da ba sa rai ba sa duniya an muka ga yadda muke a ɗalibtar da muke ciki sai mu sa musu albarka sai mu yi musu addu'a domin ƙila su sun hango mana wannan amma mu a lokacin muna yarinta ba mu hangi wannan ba babban lakanin da zan baka ya dan uwa na karatu abin da yasa zan baka shi da lakanin siyasa kace ko lakanin cin zaɓe ko lakanin kuɗi to wannan ba ni da shi shi ma na ilimin ba lakani zan baka ba hanyar da zaka bi ka yi zan gaya maka al-ilmu bit-ta'allum haka Ahnaf ibn Qais ya faɗa Ahnaf ibn Qais yace al-ilmu bit-ta'allum wal hulmu ko wal hilmu bit-tahallum shi Ahnaf ibn Qais ana buga misali da shi a wajen hakuri irin mutanen nan ne da ba a taɓa ganin ɓacin ransu ba sai ake tambayarsa ya aka ka zama mai irin haƙuri haka irin mutanen da bahaushe yake cewa in ka sa musu hannu a baki ma ba za su ciza ba sai ce to ɗayan biyu ne shi ilimi da kuke gani duk wanda ya yi shi koyar sai sai da aka je makaranta sai da aka sha wahala sai da aka nema kuma sai da aka yi addu'a wa qur rabbi zidni ilman to sannan aka samu ilimi kamar yadda shi ma haƙurin koya ake yi in ka so yau ka zama mai haƙuri zaka iya in ka so yau ka zama mai ilimi za ka iya ma'ana in ka bi sabubban su ka roƙi Allah sai ya baka amma kamar yadda na faɗa mana a kwana biyu ko uku baya ba wani laƙani da ake baka ka je ka sha ka kwanta kai bacci wai kai ilimi ƙarya ne babu shi duk wanda ya gaya maka haka na farko ya raina ma hankali ya tabbatar da baka da wayo domin duk mai wayo ya san cewa inda ana shan wata addu'a ko wani laƙani a kwanta ai bacci ai ilimi to ba wanda zai sha wahala ba wanda zai buɗe wata makaranta kowa kawai sai dai ya sai da lakanin a madadin sai da fom zaman aji wahalhalu da sauransu da ake na karatu kawai sai dai a ce ga addu'o'in shan yin ilimi to amma za ka ga ko 'ya'yan malamai sai sun kai su sun yi karatu sannan da haka ilimi dai ana samun sa ne ta hanyar nema shi yasa annabawa ma da kansu suna tafiyar neman ilimi wanda kuma su ne suke da garantin addu'a in sun yi Allah zai karba amma ilimi ba addu'a ce kadai take ba da shi ba sai da me sai da aiki annabi Musa alaihi salam yayi tafiyar neman ilimi kuma yaje tadda malamin sa yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra to daka ilimi dai ana yin sa ne kuma ai addu'a kuma a dage to sannan sai Allah ya sa a samu sirrin abin da yake sa a samu ilimi cikin sauki ya zama ilimin Allah ka nufa da shi ba so kake yi dan a ce da kai malam wani ba ba so kake dan ya zama cewa kayi suna ba shi sunan wata baiwa ce ta daban da Allah yake bawa bayi kuma ba dole sai a hanyar ilimi ba duk shuhurar da za ka yi a fagen ilimi dan iska a kasuwa sai ya fi ka shuhura to in ya zama kololuwar manufarka ita ce shuhura a sanka to sai ya zama kayi asara domin wani banza ma zai fi ka yanzu duk ɗaukakar da wani malami zai samu a duniya bai kai ya shedan ba ko akwai wanda zai kai shedan kan akwai ƙauyen da ba san shedan ba amma duk malintaka akwai ƙauyen da ba a san ka ba ashe kenan ita shuhura mutanen banza ma suna yi yanzu wani ɗan kwallo sai ya samu shuhurar da wani limami bai samu ba yanzu abin mamaki a cikin musulmi akwai wanda zaka tambaye shi ya lissafa ma suna limaman haramin makka bai sani ba kai ba ma limaman haramin maka ba wallahi annabawa ulul azmi minar rusul guda biyar wani daga cikin musulmai in kace lissafa ma bai san su ba to ba ma wannan ba rukunnan musulunci da yawa daga cikin musulmai in kace me rukunnan musulunci sai lissafa ma sarakunan gargajiya amma yau ɗaiɗaiku ne cikin matasan musulmi da zaka tambaye su sunan gwanayen 'yan kwallo a different club size ba su gaya maka ba a kulob kaza wane ne yake tashe shi ya ɗauki golden boot a shekara kaza sannan ya canja ya koma kulob kaza a shekara kaza a ƙasa kaza daga spain ya koma kaza da kaga yan iskan duniya sun fi ka ɗaukaka in wannan ce manufar ka za ka yi asara amma ka kalli Allah to shi kuma sai ya baka iya abin da zai iya baka na rabansa shikenan sai ka huta da ikhlasi yin abu dan Allah yana sanyawa abu albarka ba kaɗan ba takarda ta ƙarshe ta tambaya wacce akan ta zamu tike mai tambaya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace tambaya ta ita ce malam muna sallah sai aka samu liman yayi kuskuren karatu amma waɗanda suke bayansa ba su gyara masa ba sai da aka ƙare sallah suka ce an yi kuskure wurin kaza misali liman maimakon ya ce wailun yawma idhil lil mukaththibin sai ya ce wailun yawma idhil lil muttaqin sabbi mana <laughs> azaba ta tabbata ga makaryata shi kuma sai ya ce azaba ta tabbata ga masu tsoron Allah to kaga wannan babban abin da ya haifar da wannan bala'in karanta Qur'anin ba tare da sanin ma'anarsa ba domin da ya san ma'anar me yake karantawa ba zai wannan kuskuren ba shi kuskure a Qur'ani iri iri ne akwai kuskuren da kowane mahaddaci zai iya yin sa kamar kuskuren wajen fa'un ka sa wawun kamar fa inna ka ce wa inna wannan kuskuren mahaddata suna iya yin sa kuma dan kayi shi a fagen hajja ba a ɗaukan sa ne wani kuskure ko kuma wani aibi sannan akwai kuskure na ɗaukewar karatu to wannan kuskure na ɗaukewar karatu annabawa suna iya yin sa su ba sa yin wancan annabi a wajen fa'un baya sa wawun a wajen wawun baya sa fa'un yana kiyaye waɗannan amma dan ana karatu karatu ya ɗauke wa liman to wannan annabi ma yana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da dama yana karatun sallah karatun yake ɗaukewa cak wani lokaci a yi masa istiftahi a tuna masa ya ɗauka wani lokaci kuma sahabbai su ji nauyi su kyala annabi haka sai dai annabi ya sallama har ma wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata sura yana karatu karatun ya yi ta ɗauke masa da aka idar sai ya juyo ya ce ya kuma mu ku ji tsoron Allah ku rinka kyautata alwala domin rashin kyautata alwalan mamu shi yake tasiri a kan liman ya zo ya ta kuskure a karatun sallah wani limamin ɗari bisa ɗari yana da hadda in ba a sallah ba ne, ba za ka ci sa ba amma da an shigo sallah sai matsala saboda me saboda wasu mamun sun joni da shi su kuma suna da matsaloli yanzu matsalolinsu sai sun shafe shi domin a ka'ida ta musulunci matsalar talaka tana shafar shugaba lalacewar talakawa ita take haifar da lalacewar shugabanni ko a sallah wannan shine ka'idar Allah domin ba yadda za a yi mutane su zama mutanen kirki Allah ya dauko shugabannin banza ya dora musu a'a ubangiji ka'ida ya bamu yace wa kadhalika nuwalli ba'd zalimina ba'dan bima kanu in kuka ga mun dora muku shugaba azzalimi to kuma azzalimai ne da haka fi mu ɗauki azzalimi mu ɗora akan ƴan uwansa azzalimi sakamakon miyagun ayyukansu shi yasa wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai da ya zama shugaba wani talaka ya ɗaga hannu ya ce da shi kai azzalimin shugaba ne ba kai mana adalci me yasa ba za ka zama kamar abubakar ba kamar umar kamar usmanu sai ya ce alhamdulillah an zo wajen kai ma me yasa ba za ka zama kamar Abu Huraira ba kai ma me yasa ka zama kamar Abdullahi dan Umar ba kai ma me yasa ka zama kamar Abdullahi dan Abbas ba in kai ma ka zama irin wa'ancan ni ma sai in zama irin wa'ancan domin haka ka'ida take amma talaka ya cuci dan uwansa talaka kuma yana magana shugaba ya cuce shi yanzu kwanaki muke magana talakawa su za a bawa kuɗi su je su sai fetur ko gas ko wani abu su je su zuzzuba a injinan ma'aikacin gwamnati sai su je su zuba rabi su tafi da rabi su siyar su a ganin su wannan ba fata bane sai shi gwamna ko shi kwamishina ko shi shugaban kasa da ya sace wasu kuɗi shi nasa shi ne sata yanzu kwanan nan ana ta maganar satar kuɗin lantarki ko da wasu gwamnatoci suka yi a baya amma talakawa murna suke ai kaza kaza an yadda sata ce amma me ta haifar da wannan sata ku talakawa satan mu ita ta haifar da waccan babban ita ta haifar da waccan babban talaka ne a kasuwa zai sai wadda dan uwansa talaka mai a kwalba sai ya rage in man gyaɗa ne a je a dama guriya a ƙara in ja ne a je a dama gasara ko ko a ƙara ko kabewa a dafa a murza a ƙara in garin rogo ne a je a yayyafa masa ruwa ya kumbura in buhu ne mai cin kwano arba'in a je a sanya shi a ruwan ɗumi ya motsa ya koma cin kwano talatin da takwas duk talakawa suke wannan to kuma suna son mala'iku su shugabance su saboda su mutanen kwarai ne ba zai yiwu ba in da gaske gyara muke so mu fara daga kanmu sai Allah ya gyara mana manyanmu amma matukar ba mu gyara ba wallahi ba za a gyara ba sai dai tafiya ta yi ta gaba Allah kuma ya kiyaye to da haka wannan wannan liman kuskuren da yayi abu ɗaya ya haifar masa da shi shine ya haddace lafuzzan alqur'ani amma kuma sanin ma'ana ya masa karanci domin idan ka san ma'ana to akwai kuskuren da yi shi zaka gane wannan kuskure ne kai da kanka ba sai an gyara ma ba zaka gyara kanka yanzu da ka ce innal ladina kafaru sai ya ja'alu lahum ar-rahmanu wadda ai zaka gane akwai matsala ya za a kafaru kuma ya ja'alu lahum ar-rahmanu wadda sai dai innal ladina amanu da ka ce innal ladina kafaru kanat lahum jannatul firdaus nuzula kai da kanka zaka gane ya za a kafaru kanat lahum jannatul firdaus nuzula ya za a walun yawma idhil lil muttaqina ai sai dai lil mukazzibina to da haka wannan yasa da yawa waɗanda suka haddace Qur'ani kullum ake zaburar da su dan su ci gajiyar abin da suka haddace su yi kokari su rinka sanin ma'ana domin wannan shi zai sa in kayi wani kuskuren ka gane kai da kanka kayi kuskure sai ka gyara wa kanka shi yasa wasu malamai suka ce rubba qari'il qur'ani wal qur'anu yal'anhu da yawa wani yana karatu qur'ani amma qur'ani tsine masa yake domin yana gaggasa alqur'anin inda azaba take sai kai rahama inda rahama take sai kai azaba muminai sai ya tsine musu kafirai sai ya yabe su saboda bai san ka'idojin ba Allah ya sa mu gane to inda tambayar take yace da suka gama wai sai aka ce liman kuma duk da haka ya sujada ba ali to kaga duhu na gugan duhu shi kuskuren karatu dama qur'ani ane masa sujada to wai duk da haka anan kuma ina jin yace sai limamin yayi sujada ba aji ko kabali to wani liman da na taba bi sallah ni wannan ganau ne ba jiyo ba karatun qur'anin sa rangada dau amma da aka idar da sallah kabali ta kama a cikin mamu ne suka ce masa kabali ta kama shi bai san ta kama ba da ya zo zai yi sujada kuma sai ya kwaya ɗaya saboda shi ya ɗauka sujada ɗaya ake yi har ya zama liman iya karatunsa kawai aka kalla aka ɗora shi limanci bai san wasu hukunce hukunce na fiqh ba to wannan ma yana daga cikin bala'in da al'umma take fuskanta ya dan uwa wanda Allah ya haskaka maka ka haddace Qur'ani ko ka iya karanta shi to yi kokari kuma ka san hukunce hukunce na addini ko fiqh ko makamancin haka Allah ya sa mu dace duk da mun ja tsohon lokaci wajen amsa tambayoyi har ma abin da ya rage mana kila bai fi kwata ba tunda yau karatun namu ya kara da kwata da haka kusan in dai awa ɗaya muke yi to har yanzu muna da sauran minti goma sha biyu to za mu ƙara ko za mu yi karatu ko da a ce na sauran 'yan mintunan ne dan dai mu cika lokacin abin da sa muke mai da hankali wajen amsa tambayoyin saboda da yawan karatun yana cikin tambayoyin ka tara mutane kai musu karatu na awa ɗaya to dole ka ba su damar kuma in akwai wani abu da ya shige musu duhu su yi tambaya wata tambayar karatun ba zai kai gare ta ba kuma abin yana faruwa a cikin mutane amma ta hanyar tambayar sai a sauri sai a kisar da mutane sako a kosar da kishirwarsu ta bukatar da suke da ita Allah ya sa mu dace darasinmu na jiya mun cike da karshen aya ta talatin cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf wato faɗin Allah ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa da haka zamu tashi farkon aya ta 31 Allah ya ya qaumana ajibu guda الله ya qaumana ya ku mutanenmu wannan yana daga cikon maganganun da aljanu suke gaya wa junansu bayan sun gama sauraron karatun alqur'ani daga wajen annabi domin ubangiji ya gaya mana cikin ayoyin da suka gabata falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin lokacin da suka zo inda annabin yake karatu sai suke ce da junansu ai shiru ai shiru wannan ya nuna cewa suna hayaniya kenan to kuma bayan da aka gama karatun sai suka juya suka tafi su ne wa junansu wa'azi da gargadi wanda wannan ya nuna cewa a cikin aljanu akwai masu wa'azi akwai masu gargadi amma a cikin su babu annabawa babu manzanni domin Allah ya ce Allahu yastafi min mala'ikati Allah ya ce Allahu yastafi Allah yana zabar rusulan manzanni minal mala'ikati wa minan nasu daga cikin mala'iku da mutane amma bai ce ba daga cikin aljanu da haka malamai suka ce wannan ya nuna babu annabi aljani babu manzo aljani annabawan mutane su suke wa aljanu wa'azi shi yasa har a ranar lahira da Allah zai magana akan zuwan manzanni ga mutane da aljanu sai da ya tara su a waje guda daya wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'asharal jinni wal insi

Allah ya ce tuna musu ranar da za mu tashi bayi baki ɗaya ya ma'asharar jinni mu ce ya ku jama'ar aljanu qad istakthartum min al-insi kun matsa wa mutane a rayuwar duniya ma'ana mu'amalar ku ta yi yawa tsakanin ku da mutane alhalin ba mu haɗa ku ba ta fuskar mu'amala Aurenku ku daban nasu daban abin nufi yadda za ku yi aure daban da yadda za su yi wacce za ku aura daban da wacce za su aura amma sai ka samu aljani ya auri mutum ko mutum a ce aljana ta aure shi kaga wannan abin ne Allah madaukin sarki yake nufi da qadis taktartum min al-insi ko ka samu wani mutum yana wuridi da sunan wani aljani shi kuma aljanin ya nemi masa wasu ayyuka wannan shine istikfar min al-insi to da haka Allah ya tara aljanu da mutane ne musu magana a can gaba sai Allah ya ce ya ma'ashal jinni ya yace ya ce ma'asharal jinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku to anan malamai suka ce ana nufin daga cikin bangaren mutane ba bangaren aljanu ba domin su bangaren aljanu babu wani manzo da ya zo musu domin ka'idar Allah shine idan ya hada abu guda biyu yana magana da su ta kudin goro to sai kaga kamar abin ya shafi kowa ko da bangare ɗaya ya shafa kamar yadda Allah ya ce marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma luluu wal marjan Allah ya marajal bahrain mababbugar teku guda biyu yaltaqiyani da suke haduwa bainahuma barzakhun wanda a tsakaninsu akwai wata shamaki ko iyaka la yabghiyani ba sa haduwa da juna to kaga ya nuna daban-daban suke to amma tunda maganar ana yin da su biyun ne sai Allah ya ce yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan daga cikin su akwai wanda lu'lu'u da marzani yake fitowa daga cikin sa su me su wa'ancan tekun guda biyu to sai malamai suka ce tare da cewa lu'lu'u da marzani yana fitowa ne daga ɗaya ba daga ɗayan ba amma kuma sai aka ce minhuma ai ana nufin min ahadihima kamar yadda a can ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ay minal insi an gane ko da haka dai malamai duk sun tafi akan cewa cikin aljanu babu manzo babu annabi amma akwai masu gargadi akwai masu wa'azi to da haka waɗannan masu gargadin da masu wa'azi su suka zo suke cewa da sauran ya kaumana ya ku mutanen mu ajibu da'iyallahi ku amsa wa mai kiran Allah mai kiran abu Allah ko mai kiran Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mala yace Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ai ilal imani ku amsa masa kiran da yake muku na cewa a zo ai imani kenan da manzo Allah yace a zo ai imani ba da mutane kada yake ba har da har da duk wani abu da manzon Allah ya umarci mutane da su yi abin bai takaita akan mutane kaɗai ba har da har da aljanu ku yi imani mutane da aljanu ku yi mutane da aljanu ku tsai da addini mutane da aljanu ku zama ahlus sunna mutane da aljanu ku guji bid'a mutane da aljanu shi yasa ma daga cikin aljanu akwai waɗanda wani daga cikin magabata yake magana da su yace wata rana na samu ikon tattaunawa da wani aljani ta hanyar magana ta bakin wani mara lafiya sai na ce wai ku aljanu a cikin ku akwai mutanen kwarai akwai na banza yace kwarai ku akwai yace a cikin ku akwai ahlus sunna akwai yan bid'a aljanu yace kwarai ku akwai sai yace to a cikin ku su wane ne mafi sharrin ku sai yace yan shi'a masu zagin sahabbai ma'ana har a cikin aljanu akwai yan shi'a akwai masu zagin sahabbai wannan magana ibnu kafir ya kawo ta a cikin littafin sa na tafsiri tare da cewa na manta ina ne wajen amma ina kyauta zan a cikin wannan sura ne kuma za mu ci karo da wajen dan haka dai ya kauma na ajibu da'i Allah ya ku mutanen mu ku amsa wa mai kiran Allah wa aminu bihi ku imani da shi in kun yi hakan ya ghafir lakum Allah zai gafarta muku min zunubikum wani sashi na zunuban zunubanku malai ce min din anan ai ba'abaha ana nufin shashin zunubai li'anna min al-mazalim domin yana daga cikin zunubai abin da bawa ya cuci dan uwansa bawa to shi ko duk abin da ka cuci wani Allah baya yafewa sai in ka je ka nemi yafiyar shi wanda ka cuta shi yasa zunubai sau da dama sai ka ji an ce Allah zai yafe shashi domin akwai wanda Allah baya sa baki sai in ka je kun warware kai da dan uwanka a nan aljanu sun gaya wa 'yan uwansu ya qaumana ajibu iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum ay min ba'di dhunubikum da haka duk wani aljani da ya saci kuɗin wani bil adama dan yayi imani Allah ba zai gafarta masa ba sai in ya je ya mai masa da kuɗin sa domin aljanu suna sata sau da dama zaka ji mutum ya ce ya rufe ɗaki ya kulle a daka ba inda aka buɗe amma an sace masa kuɗi to wani ne yayi wa aljanu wurdi su kuma suka zo suka shiga iska suka shiga suka saci kuɗin ka suka kai masa kamar yadda zaka samu irin wannan satar a bankuna banki a ce an rufe sim na kuɗi an yi komai amma tare da haka ana samun kuɗi short aljanu ce zuwa suke yi wa mutane fata domin su in za su shiga waje ba ka bukata sai sun bude kofa dan su iska ce duk inda iska take shiga to za su iya karadawa su ma su shiga da iska sai su je su sato kuɗinka su kai wa wani saboda ya yi musu wurdi ko ya musu yanka ko ya sha jin ko sun ya ba su jini sun sha to irin waɗannan aljanu da suke wannan tabargaza ko sun musulunta sun yi imani irin wannan laifin da suke Allah baya yafe musu sai fa sun je sun nemi sulhu da su da waɗanda suka yi wa haka ko kuma su je su ɗauki kuɗin su mayar to wannan shine sai Allah ya shiga tsakani to haka mu ma mutane annabi nuhu da yace da mutanansa inni lakum inni eh, ya menene laqad arsalna nuhan ila qaumi fa ya qaumi eh, inni rasulullahi ilaykum ko يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كاجا النبي نوح سيتي دسو يغفر لكم من ذنوبكم bai ce ba dukkan zunubin ku Allah zai yafe domin zunubin da ke tsakanin mutum da mutum dan uwansa to wannan sai an nemi yafiyar juna da haka mala yace wala tughfaru illa bi rida ashabiha laifin da kaiwa wani Allah baya yafe ma sai ka je ka nemi yafiyar mai shi in kanu na inda sharadin su din musulmai ne aw zummiyina ko kuma su zamo ahli zimma ne abokan zaman lafiya maujudi na waɗanda suke akwai fala budda min raddi mazalimihim babu laifi dole a mayan musu da abin da aka zalunce su a wisti hilaliha minhum ko a je a nemi su yafi aw tusaddaq bi malihim ko yi sadaka da dukiyar in an neme su an rasa wal istighfar lahum kuma a roƙa musu gafara min Allah a wajen Allah fi ma asura radduhu cikin abin da ba za ka iya mayarwa ba domin wani lokaci za ka iya cutar wani bayan ka tuba kuma ka neme shi ka rasa a irin wannan hali abin da ka cuce shi sai ka je kai sadaka da shi kuma kai ta roƙa masa gafara to shi Allah sai ya biya maka malai ce wa amma mazalimul harbiyina amma abin da ka zalunci kafirai waɗanda ake zaman yaƙi tsakanin ku da su fa hiya ka huquqillahi to wannan kamar haƙƙin Allah ne in ka roƙi Allah gafara shi sai ya gafarta maka tugfaru bi mujarradi al-islam min adh-dhalimi to wannan kam za a yafe maka da zarar ka tuba ka musulunta ka koma ga Allah wala tatawaqqafu alal istihlal min al mazlum al harbi wannan kan ba sai ka je ka nemi yafiya ba a wajen wanda ka zalunta in dai abokin fada ne domin abokin fada in ka kai kanka gare shi to sai kama ka a cikin ruwan sanyi to da ka sai Allah ya ce lakum min dhunubikum suka ce da mutanen su ku yi imani da Allah ku amsa wa mai kiran Allah Allah zai gafarta muku zunubanku wannan ya tabbatar da ka'idar da manzo Allah ya faɗa cewa al islamu yajubbu ma qablahu wal hijratu Jubbu ma qablaha duk mutumin da yake kafiri sai zo ya musulunta to duk laifin da ya taba wa Allah a baya Allah ya yafe masa to wannan ka'idar ita ce aljanu suke yada ta ga ƴan uwansu aljanu duk wani aljanin da yau yake kafiri yayi ayyuka na alfasha sai ya zo ya musulunta to da ya musulunta Allah ya yafe domin su ma suna aikata alfasha cikin aljanu akwai mazinata cikin aljanu akwai mashaya to duk wanda ya ire-iren waɗannan tokara a matsayinsa na kafiri in ya zo ya musulunta Allah ya yafe mai kamar yadda in hakan ta faru ga bil adama wanda shi ma da yana kafuri daga baya musulunta to Allah ya fi masa to wannan ita ce ka'idar da nan masu wa'azin aljannu suke gaya wa ƴan uwansu to sannan suka ce wa yujirkum min azabin alim kuma Allah zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi in dai kun yi imani da shi to sai malamai suka ce wannan ya nuna makomar aljanu ta yi kama da makomar mutane idan kai imani Allah zai tseratar da kai daga azaba sai dai wasu malaman suka ce su aljanu tseratar da su kadai ake daga azaba amma ba a shigar da su aljanna to kaga jiya daman wani yayi tambaya yace wai daman aljanu su ma za su shiga aljannan mu ne tare za mu shiga ko kuma makautaka zani da juna to amsar tambayar kaga ta wasu malamai sun ce aljanu ba za su shiga aljanna ba kwata kwata amma muminan cikin su ba a sa auta amma kafiran su za a sa auta sai dai su muminan wuta ce ba za a sa su ba amma ba za a sa su aljanna ba to amma wannan magana magana ce mai rauni aljanu yadda za su shiga aljanna in sun yi imani daidai ne da yadda mutane za su shiga aljanna su ma in sun yi imani domin a cikin suratul jinni Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa mutum ko aljan za a bashi aljanna bibbi bibbiyu فبأي آلاء ربكما تكذبان wanda idan muka لسورة suratul rahman tun daga farkonta magana take akan mutum الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان هر ألا يكي خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار to tun daga nan ne sai Allah ya koma cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da haka wasu malamai suka ce dil lamirin fa bi ayyi ala'i rabbikuma yana koma ne ga mutum da aljan da ka da aka ce wali man khafa maqama rabbihi jannatan da mutum da aljan ake har ma a gaba sai Allah ya ce menene hurun maqsuratun fil qiyam can matan aljanna sai Allah ya ce lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan aljanu ko mutane ba su taɓa matan aljanna ba kafin wanda za a ba wa su kenan wannan ya nuna aljanu su ma suna da matan aljanna yadda mutum yake da hurul ain aljan yana da hurul ain sharadin kawai shine kowannen su ya imani wannan shine magana mafi inganci tare da cewa akwai maganganun malamai masu yawa amma ba mu da lokacin da zamu hakaito su da haka mu aljanu suke cewa yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim bari mu cika aya ɗaya sai mu tsaya wa man la yujib da'iyallahi wa la Allah ya ce wa man la yujib da'i Allah aljanu suka ci gaba da cewa sauran ƴan uwansu a lokacin da suke musu wa'azi duk wanda bai amsa wa mai kiran Allah ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaysa bi mu'jizin fil ardi ya sani ba zai gagara Allah ba a ban kasa ai la yu'jizu Allah bil harb minhu abin nufi ko yayi nufin ya gudu a duniya to ba zai gudu ya tsere wa Allah ba kamar yadda suka ce la nu'jizuhu haraba mun tabbatar da cewa ubangijinmu ba za mu iya guje masa ba ko mu gagare shi ko da mun ce za mu tsere domin su aljanu gwanayen gudu ne gwanayen sauri ne amma duk gudun su duk saurin su sun tabbatar da cewa ba za su tsere wa Allah ba domin shi Allah ka'idarsa shine la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu da yake iya gagarar sa a sama ko a ƙasa da ka wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya kuma duk wanda bai amsa kiran Allah ba yayi imani da shi ya gaskata manzansa cikin mutane ko aljanu to walaysa lahu min dunihi awliya bai da wani majibincin al'amari da ya isa ya tsaya masa a gaban Allah ba wani wali da zai cece shi ba wani annabi da zai kwace shi ba wani eh, mala'ika da zai kare shi mala yace awliya ai ansar yadfa'una anhumul azab mataimakan da za su iya tsare su daga azabar Allah to ko idan mutum ya wayi gari bai da wanda zai tsiratar da shi daga azabar Allah sakamakon sa? ubangiji yace ulaika irin waɗannan fi dalalin mubin suke cikin fata wacce take mabayyaniya malai yace ai allazina lam yujibu waɗanda basu amsa kiran Allah ba fi dalalin mubinin ai bayyinin zahir cikin fata wacce take bayyananniya wacce take a fili sai malai yace wa hadha akhiru kalamil jinni wannan daga nan shine karshen maganganun aljanu da Allah ya hakaito mana anan allazina sama'u alqur'ana wadanda suka ji alqur'ani daga bakin annabi lokacin da yake karantawa wa saru bihi min munzirina li ikwanihim wanda kuma sanadiyar haka suka koma su ne mutanen su gargadi da haka malamai suka ce wannan ya nuna duk wanda ya zo ya ji karatu to shi ma amfaninsa in ya je ya isar aljanu ma da suka ji karatu da suka tafi sai suke isarwa amma ba ka zo ka ji karatu ba kuma ka tafi ka ga ana ba daidai ba kuma kai gum da bakinka ka ce ba ruwanka to wannan ko ka babu akwai illa Allah zai kama ka da hujjar cewa kai ka je ka yi ilimi ka fita daga jahilci kuma ka ga bayina suna ba daidai ba kuma ka kasa kai musu magana kaga baka sauke nauyin da na tsora maka ba shi yasa manzo Allah ya ce balligu anni walau aya ku isar min da sako na in kuka sani ko daidai da na aya ɗaya, domin duk abin da kake raina kanka na kai baka sani ba in ka je gaba sai ka tarar da wani wanda shi kuma bai kai ka ba kai a wajensa babban malami ne da haka amfanin mutum ya zo ya ji wa'azi ko ya ji karatu to shi ma ya je ya yaɗa ya isar to sai Allah madaukakin sarki ya amfane shi da abin da ya ji kuma ya zama ladansa ya yaɗu a nan za mu dakata kafin in dakata da karatu kamar yadda ajiya kuka gani mai girma kwamishina ɗaya daga cikin kwamishinoni na wannan jihar ta mai albarka wanda cikin hikimar ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara yau baya kuma zan faɗi wannan magana baya nan na so daman Allah ya kaddara haka yana daga cikin abin burgewa a samu kwamishinan da zai tsaya ya maka muƙaddima ta addini ka ji kamar abin da yake jira kawai a ja masa baki ya wa'azi tun shekarar da ta wuce haka ta faru abin ya daɗe yana bani sha'awa yana bani mamaki a lokacin da zaka ga wasu daga cikin kwamishinoninmu ko wasu daga cikin waɗanda suka ɗari kwamishinoni a matsayi ko ƙasa da su wani ya karanta maka fatiha mai kyau ba zai iya ba to wannan ko shakka babu abin takaici ne haka wannan abin alfahari ne samun irin waɗannan a cikin al'umma muna fatan Allah ya yawaita mana samun irin su jiya mai girma kwamishina ya isar da saƙon mai girma gwamnan jiha zuwa gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda duk mutane in suka yi masa alheri ba zai ce na gode ba to ko Allah ya masa ba zai ce na gode ba da haka a madadin ni kaina da iyalaina ina godiya ga gwamnan wannan jiha wanda ya bani damar zuwa in yi umara a wannan shekara to amma kamar yadda kuka sani da yawa malamai a lokacin azumi suna fama da ɗawainiyoyi kuma ɗawainiyar ta al'umma ce kuma ɗaya ce a shekara an samu tattaunawa tsakanin 'yan uwa dangane da katse karatu lokacin gama shi bai yi ba wanda wannan ya sa shi kwamishina ya sake isarwa da mai girma gwamna wannan sako kuma gwamna ya sake canja wannan alkawari daga magana umara ya mai da ita hajji to da haka mai girma gwamna ina godiya Allah ya saka da alkhairi abubuwan da kake na alkhairi Allah ya tabbatar da kai kuma Allah ya saka fa haka kurakuranka Allah madaukakin sarki ya yafe maka Allah madaukakin sarki ya azurta ka da yin daidai kuma ya nesanta ka daga yin kuskure kuma ya tara maka masu ba da shawara na alkhairi masana addini waɗanda za su kasance a kewaye da kai da haka shi ma mai girma kwamishina mu ne masa godiya tare da haka shi mai girma kwamishina shi ne wanda yake ɗaukan nauyin sanya karatu wannan wanda muke yi a yawa na dare wanda ake gudanarwa wanda ake gudanarwa a masallacin bosa wanda ake sashi karfe karfe karfe hudu da rabi na asuba zuwa karfe biyar to sannan kuma akwai wani kwamishinan wanda shi ma duk gwagwarmaya ana tare da shi kwamishina kabir abbas wanda shine kwamishina na budget and planning wanda shi kuma shi yake ɗaukan nauyin karatun da ake yi yanzu wanda shi kuma ake sanya shi karfe uku biyu zuwa uku a gidan rediyo na prestige to dukkaninsu allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi da haka wannan shine sakon da nake da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi